Assalamu alaikum mai sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin tambaya da ansa tare da naku. Nasiru Sani. Shirin tambaya da ansa shiri ne da ke zuwa muku da wasu amsoshin tambayoyi da ku masu sauraro kuka aiko mana, kuma a kowane mako yake zuwa muku a daidai lokaci irin wannan. A yau shirin tambaya da amsa zai kawo muku bayanai ne akan alfanun shan lemun tsami ko akasin hakan akan lafiyar al'umma. Sai a kasance tare da mu a cikin shirin. To madalla. Bisa al'adar shirin za mu fara ne da wannan tambayar wadda ke cewa wai shin menene alfanun shan lemun tsami ko illarsa ga lafiyar bil'adama? Wannan tambaya ce da ta fito daga Sani Gulle Kampala daga Malam Madori a jihar Jigawan Najeriya. akan wannan tambayar ce Wakilin na Najeriya Ibrahim Malam Goje ya tuntuɓi Dr. Yusuf Abdu Misau, kwararren likita kuma malami a sashen koyar da aikin likita a jami'ar abubakar ta tafawa balewa da ke garin Bauchin Najeriya. Da farko dai shi lemun tsami yana da akasari abin da ke cikinsa sinadarin vitamin C wato vitamin na ca kenan a Hausa. To wannan sinadarin vitamin ɗin da yake cikin lemon tsami ya kai kusan kashi 60 cikin 100 na abin da ake bukata. mutum ya sha wato a kaddara idan zaka sha lemon tsami ɗaya a rana zai baka kashi 60 cikin 100 na wannan sinadarin vitamin c din ko kuma na ca da ake bukata dan adam ya sha a rana to shi kuma wannan vitamin na c yana da masu muhimman ayyuka da yake ah, gudanarwa a jikin mutum a babban amfanin shi na farko shine wajen inganta garkuwan jikin dan adam wato abin da ake ce mashi immunity kenan to idan mutum yana da isasshen wannan sinadarin vitamin na c zai kare shi daga cututtuka wanda suka hada da cututtuka kamar su mura kamar su yawan zazzabi wasu nau'o'in kwayan bacteria da ka iya kama mutum da samun wannan isassun sinadari na vitamin c din yana rage yiwuwan mutum ya samu wannan cututtuka din to bayan haka kuma bincike ya nuna cewa yana da fa'ida wajen ragewan yiwuwan samun cututtuka da suka shafi zuciya wato abinda ake cewa cardiovascular diseases sannan kuma yana taka rawa wajen kare yiwuwan samun ah, ciwon na stroke ga masu hawan jini shanyewan gefen jiki kenan na'am shanyewan gefen jiki guda ɗaya to a asali dai ma an tabbatar da cewa shi wannan sinadari na vitamin c ɗin yana taka rawa wajen ragewan hawan jini a jikin ɗan adam wato wajen blood pressure kenan hmm. to bayan haka kuma wani amfani nashi musamman da aka tabbatar a kimiyyance shine wajen narkar da abinci hmm. shi yasa za ka ga a musamman kasashen turawa da kasashen larabawa da sauransu idan suka kawo maka abinci za ka ga sun yanka lemun tsami sun ajiye a gefe saboda wannan ɗabi'ar tasu ta kai ga ba za ka ci abinci ba sai ka ɗauki shi wannan lemon tsami kaɗan ɗan matsa a kai saboda tabbatar da yadda da suka yi cewa yana taimakawa wajen narkar da abinci kuma kimiyya ya nuna haka ɗin. cewa yana takarwa sosai wajen narkar da abincin da muka ci a jikinmu yana kuma takarwa wajen amfani da abin da muke kira energy a jikin ɗan adam da kuma kona cholesterol wato kitse wato a takaice dai yana takarwa wajen rage kiba shi wannan sinadari na vitamin c ɗin kenan akwai kuma duk wani abubuwa da suka iya faruwa a cikin fitsari na dan adam wanda yake kai ga fitan abin da ake cewa dutse wato kidney stones to shi wannan vitamin c din sinadarin da ke cikinsa yana taka rawa wajen rage yiwuwan samun wannan duwatsu din cikin fitsari wanda ke kai ga abin da ake samun kidney stone kenan wannan shine kuma wani fa'ida nashi yana kuma taka rawa wajen samar da jini a jikin ɗan adam wato akwai shi nau'in rashin jini da ake ce da shi iron deficiency anemia wato rashin jini da ya safi rashin iron to saboda akwai shi wannan sinadarin iron din a cikin wannan lemon tsami din hmm. saboda haka yana taimakawa wajen rage yiwuwan samun wannan rashin jini saboda rashin wannan sinadari na iron din a jiki bayan haka kuma bincike ya nuna akwai nau'ukan jeji wato ciwon kansa wanda shi wannan uh, sinadari na vitamin c din yake iya taimakawa wajen a uh, uh, ah, rage yiwuwan kamuwa da irin wannan ciwon kansa din kuma waɗannan kansa din suna da yawa a jikin ɗan adam wanda idan har mutum yana samun isasshen wannan vitamin c din zai samu yiwuwan raguwa da kamun wannan ciwon kansa din to bari mu dubi ɗaya ɓangaren kuma batun illa ba mu sani ba shin shi leman tsami a kota illa da yake da ita ga mutum wato ga dan adam mai amfani da shi kenan eh kwarai da gaske kusan kome kuma menene a jikin na adam da kai tunani na nau'in abinci abin sha yana da amfani kuma ya anya an aka sha shi a matakin da ya wuce kima yana da illa saboda haka shi ma shi wannan sinadari na vitamin c wanda ake samu daga shi wannan lemon tsami din yana da illa din shi na farko daga cikin illan da za a iya magana a kai shine ne a haƙura rakansa da kuma dasori yana iya musu illa idan ana yawan shansa akwai abubuwan da yake wankewa a jiki wanda zai sa haƙorin sai ya zama ya samu abin da muke cewa hypersensitivity so zai zama da bayan ka yi amfani da shi zaka abu kaɗan ya taɓa haƙorin ka ji tsikan jikinka gaba ɗaya ya tashi wani lokaci wannan har yakan kai ga samu rami a jikin hakori ɗin to kaga wannan daga hanyar ma da ake shansa kenan to amma kuma kusan zan ce ɗaya daga cikin manyan illansa shine ya, ya shi wannan sinadari na vitamin c din yana tattare da wani acid da ake kira citric, citric acid a cikin shi to wannan acid din kuma shi kansa yana da illa a yanan ciki musamman ma dai a ce mutumin da yake da gyambon ciki wato olsa kenan kuma in yana shan wannan sinadari na lemon tsami din ba za su ji ba ko kaɗan saboda haka yana iya sa wannan cuta na olsa din ya yawaita ko kuma ya ta da shi saboda tsananin amfani da shi wannan suna daga cikin manya-manyan illolinsa. menene shawara da za ka bayar ga jama'a na abin da ya shafi amfani ko kuma rashin amfani da shi leman tsami bisa ga waɗannan bayanai da ka bayar yanzu to kamar yadda na ce shine babban abu dai shine duk wani abin da dan adam yake amfani da shi a yi amfani da shi da abin da muke kira moderation wato daidai kima idan aka yi amfani da shi wannan sinadari na lemun tsami din za a samu a fa'idodin da muka zayyana na wajen eh, kare cututtuka na wajen ah, ragewan hawan jini kare ciwon kansa da kuma nikan abinci da sauransu idan kuma mutum ya yi amfani da shi ya wuce kima to tabbas zai iya samun wannan babban matsala musamman na kamuwa da ciwon olsa na gyambon ciki wani lokaci ne kamata mutum ya sha lokacin kafin ya ci abinci ne ko bayan ya ci abinci da safe ko da dare ko wani lokaci ne to yadda bincike nuna shine ana so mutum ya samu kofi na ruwa ya zuba wannan sinadari na lemon tsami din farko lokacin da ya tashi da safe wannan ana kiransa kaman wato lemon tea kenan da safe ba kuma tare da kasa ko wani siga ko wani abu daban ba a cikinsa an tabbatar da fa'idansa a kimiyyance kuma kamar yadda na fa'inta amin kamar yadda na faɗa wasu suna da ɗabi'an saka shi a cikin abinci lokacin da za su ci abinci sukan matsa shi akan abinci din. ta dokta muna godiya matuka da amsa waɗannan wannan tambaya da kai to madalla na gode duniya gidan kashe abu kowa ya kashe ita ruwa barna duniya gidan kashe ahu kowa ya kashe ta rai barna duniya mu bi ta a sannu. Shin duniya gidan kashe ahu kowa ya kashe ta ya yi barna na wani ya kashe sisi ba. Oh, duniya mu bi ta a sannu. to duniya mu bi ta asese to duniya mu bi ta a sannu duniya ƙasan matalauta to duniya akwai ma'azarta duniya ma ma'azarta to duniya akwai matalauta amma duniya akwai ma'azarta to duniya akwai matalauta Allah ya ji kan marigayi ɗan Maraya Jos da wannan waka tasa. Da fatan mai sauraro ya fa'idantu da amsar da aka bayar. Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Muna dakon tambayoyinku ta adireshinmu na imel akan arafa hausa tambayoyi at gmail.com sai mun ji ka. sannan daga yanzu ana iya amfani da sabuwar lambar nan kamar haka alamar ƙari uku uku shida bakwai hudu hudu sifili biyar ɗaya shida biyu shida domin aiko da saƙon murya ko kuma a rubuce domin neman amsoshi game da tambayoyi da kuke neman ƙarin bayani a kansu a cikin shirin tambaya da ansa. Da wannan ne za mu je ga tambayar mu ta gaba wadda ke cewa Assalamu alaikum arafa Hausa. Shin ko a ina labarin man fetur da aka fara haƙowa a arewacin Najeriya yake? ganin cewa kwana biyu fa mun ji shiru a ƙasar. Wannan tambaya ce da ta fito daga sani mai lange-lange ya wuri a jihar Kebbin Najeriya. Dangane da wannan tambaya ce wakilinmu na jihar Nijar Najeriya Ismail Karatu Abdullahi ya zanta da masanin albarkatun man fetur da iskar gas a Najeriya kuma shugaban kamfanin Skymark Energy and Power Limited Alhaji Muhammad Sala Hassan ga yadda zantawar tasu ta kasance. a kamar yadda kuka sani dai kuma duniya ta sani wancan lokaci na shi shugaba muhammadu buhari duk mun gani an tafi an yi launching an fito da wellheads wato shi idan rijiyar mai da shauransu to amma daga nan ba mu san kuma inda al'amuran suka dosa ba. To wai shin yaya ne ake aikin tonon mai dinnan ne? Yana ɗaukar lokaci ne kafin a kammala da kusan har yanzu Najeriya ta gagara kammala wannan aikin da aka fara a nan yankin Kolmani. Lokacin da yake wannan abu yake ɗauka ba wani lokaci mai tsawo ba ne to kamar dai musamman za mu ce a nan namu nahiyarmu na afirka akwai abin da ƙwararru suke yi wato kaman assessment na shi wajen da kuma environmental impact assessment da wasu abubuwa ne da ake tarawa na bayanai akan wajen daga farko sannan kuma akwai documentation da ake yi da sauransu kafin a fara bayan an gama wa'annan documentation kuma sannan sai a kuma kawo kayayyakin haƙa da sauransu to amma idan aka kai matsayin kawo kayayyakin haƙa da sauransu duk wannan aiki ne da bai kamata ya wuce kwana zuwa hamsin zuwa sittin ko wani abu ba mafi tsawon lokaci kenan da za a iya fara wannan aiki idan aka yi la'akari da lokacin da Nijar ta sanar da samun mai a ƙasarta tare da kammala aikin kusan cikin wata 19 zuwa 20 ne. Me yasa hakan bai yiwu ba a Najeriya har yanzu ana ta fama da aiki guda ɗaya? Kamar yadda ka sani su Nijar sun yi nasu a kan lokaci kasan sha'anin yadda harkoki ke tafiya a Nijar daban yake da yadda yake tafiya a ƙasarmu na nan Najeriya sannan kuma yadda siya siyasar Nijar take daban take da namu a nan Najeriya akwai al'amura da dama da za su iya sa wannan ah, wato aiki ya ɗan samu tasgoro ko kuma ya ɗauki lokaci saboda yanzu idan ka kalli maganan wannan mai na kolomani wannan an same shi fa da dadewa tun lokacin shugaban kasa general sani abacha aka so a fara wannan tono da shauransu aka zo gwamnatoci da dama sun zo sun wuce wannan aleka a koma aleka a koma har sai da aka kai lokacin shugaba buhari aka samu aka kafa frontier ɗinnan da shauransu har aka kai ga wannan matsayi da ake ciki yau to yanzu abin da ya kwantar da shi kuma wannan Allahu alam wannan ba za mu iya faɗa ba. Kana ganin za a iya ci gaba da wannan aiki nan kusa ganin cewa yanzu hankali NNPC ya koma kan gyaran matatun da ke Najeriya ne ba ayyukan tonin mai ba? To, kamar yadda ka sani dai yanzu NNPC ta sa kanta akan maganan gyaran waɗannan matatu da sauransu saboda ita kanta nnpc a yanzu a halin da take ciki nnpc is overstretched amma bikin jamilu bai kamata ya hana na jamila ba za a iya tunda wannan abu duka amfani zai kawo wa ƙasa kuma zai ƙaro hanyoyi ne na shigowan kuɗaɗe wa Najeriya ba wai bauchi kaɗai ko kuma arewacin Najeriya ba. kuma dukkan harkoki na irin wayannan na mai na kasuwanci da shauransu ba abu ba ne da ya kamata ko kuma za a ce nnpc ne kadai za ta iya zuwa ta sa dukiyanta a ciki ko kuma wani abu duk da dai akwai matsaloli da shi kan shi gurin yake saboda nisanta da wato a ce ko gaban ruwa ko gaban teku ta inda za a rika iya fitar da wannan mai da shauransu amma ko da ba a yi hakan ba shi ma yana da nashi amfaninsa a inda yake saboda za a iya zuwa a rika tunan nan kuma a sake gina wani refinery a wajen ko modular refinery ko kuma wani abu wanda zai rika shi ma amfanin 'yan ƙasa da shauransu ana yin refined products da shauransu saboda haka shi ma yana da nashi amfanin amma dai ya kamata a ce an kula da shi kuma an ƙarisa abin da aka fara. Daga ƙarshe a matsayinka na ƙwararre a wannan fanni idan aka ci ka ba da shawara ga gwamnati kan wannan aiki da ake yi me za ka ce? To ni shawara na da zan ba wa gwamnati shine ya kamata gwamnati ta dawo ta tsaya ta ci gaba da wannan tono na wannan mai tunda man nan ba wai ma kadai a gombe da bauchi bane da shauransu akwai har zuwa gefen maiduguri da shauransu kuma akwai gas a wajen akwai duka abubuwa da ake bukata wanda at least gas din nan shi kadai zai iya taimaka mana wajen yin generating electricity sannan kuma akwai abubuwa dai da dama da zai taimaki gwamnatin wanda kuma Najeriya na bukatan shi kuma banda haka za a iya kamar yadda na faɗa za a iya yin refineries da shauransu kuma musamman kamar yadda muke ake gwamnati take ta kuka akan cewa kaman gwamnatin da ta wuce ta sai da sauran ta sai da mai a kan bashi ko kuma wani abu da sauransu saboda haka yawancin mai da ake fita da shi a cikin ƙasar nan ana fita da shi ne ana biyan bashi da sauransu ko wani abu allahu alam so idan aka zo aka tona wannan zai yi wa gwamnati amfani madalla a nan kuma za mu ja labulan shirin a daidai wannan lokaci a madadin daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi da wakilanmu ibrahim malam goje na jihar bauchi da ismail karatu abdullahi na jihar niger dukkaninsu da ke tarayyar najeriya da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara naku na sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam